الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ainihin wato a sha biyu ga watan Al-Muharram a kafar kai hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da ashirin ga watan tara shekara 2021 a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri da ke nan bypass inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukubatun min tarih a yi haƙuri sati biyu ba mai karatu ba a jere saboda uzuri na tafiya wannan shi ne majalisi na hamsin da biyu wanda suke da littafi a hannunsu idan shafi irin nawa ne biyu, idan kuma bugun shafi ya saba to su duba الشبهة الثامنة شبهات تقص قول عمر مغانا سيدنا عمر أن بيعة أبي بكر الصديق إنها فلتت يسكي تشاوي بيعة سيدنا أبو بكر تا أو كو أن أنت فلتتا فلتا شين حدث الأمر من غير واتو حدث الأمر مفاجأة أو يا أو كو بعد توبات أمان زي فارو قالوا إن شيئا سنتي إن عمر radiyallahu anhu qala ya faɗa an bai ata abi bakar na siddiq innaha faltatu ta ce da ta auku kwatsam wa naqulu na'am malam yace ahli sunna suna ce in shi'a E haka ne sabata an umar qala an bai abi bakar na siddiq innaha faltatu ya faɗi cewa bai'a ce da ta auku ba zato ba tsammani sai yake cewa walakin da'una na ƙara min sahihi al-bukari al-qissata al-kamila bari makaranto daga cikin littafin al-imam al-bukari qissa takakkiya lina arifa haƙiƙatan, dan mu san haƙiƙanin menene ifaru fa ibn abbas annahu balaga umar a balaga umar bin khattab anna ba'da an-nas labari yaje wa sayyidina umar bayan annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya kulu kowa yana cewa da in mata umaru wallahi idan umar ya mutu la ubayi anna fulana sai na mu wani mu bai'a wa anna bai'ata abubakarin kana faltatan kuma bai'ar asina abakar ta auku kwatsam ne Ba balaga umara bin al-khattab hada al-kalam sai wannan labarin in ishe wa umar dan khattab qala sai yake to innahu balagani anna qa'ilan minkum yaqulu labari ya zo mun cewa wani daga cikin ku yana cewa wallahi law qad mata umaru da a ce umar ya mutu atu fulana sai na mu wani mu baya sai yace fala yaga tarranna mur'un kada wani mutum ya ruku an ya kula ya ce inna ma kanat bai'atu abubakarin faltatan bai'ar sai na abakar ta ku ba zato ba tsammani watan masannin ta cika ala wa innaha qad kanat kadhalika ku saurara eh haka ta faru walakin sai dai waka Allahu sharraha Allah ya kiyaye sharrin da zai faru cikin al'umma sai ya ce walaysa fikum man na ku ilayhi ba wanda za a yanke wuyayiwa zuwa gare shi wajen a ittifaqi wajen darajarsa ba a sabani akan sa misal Abi Bakarin kaman sayyidina Abubakar thumma zakara ta zihabihi sannan ya ambaci isar abin da ya faru na tafiyarsa ma a abubakarin tare da abubakar ila saƙifatu bane sa'ida zuwa ga saƙifatu bane sa'ida mun san cewa da annabi ya rasu tsara sun taru a can suna cewa minna amirun wa minkum amiru a wannan yanayin mun faɗa mun ce in shi'a sun zazzagi sai da na abubakar da umar sun ce gashi nan da annabi ya rasu saboda ba su ma damu da gawar annabi ba maimakon su tsaya a ma wanka sai suka tafi can wajen abin da ya shafi neman mulki sai suka manta sanda suke wannan maganan maganar shugabanci a wajensu imamanci sun ce yana gaba da sallah da zakka da ajimi da kalmar shahada to mai laifi don sun tafi wajen abin da yake gaba da sallah da zakka da azumi da kalmar shahada mai laifi ɗaya kenan tunda wannan alwalaya din da al'imama a ita ce suka zo suka ginin addini a kansa sana abu na biyu mun faɗa mun ce sayyidina abubakar da sayyidina umar ba su tsaya a gurin ba kuma wannan hikima ce ta shari'a cewa idan mutum ya mutu duk yadda kuke close da shi a matsayinsa na abokinka ya kamata ya zamanta yana da alaka da kai ne lokacin da ka mutu da izinin yan uwanka sau da in banda yanzu yadda al'amura suka lalace su larabawa maganar dangi wannan abu ne da yake da tasiri a gurinsu shi yasa za ka ga cikin abin da Allah ke jefa masu ƙalubale a kan shi zai ce la ji da ƙoman yi nuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum au ikhwanahum sai ce aw ashiratahum ko dangin su ne shi yasa zamu ga cewa wa'azi ma da annabi zai fara sai Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina to ka fara wa danginka na kusa wa'azi da zai ajiye abu guda uku da abu takwas cewa ba za su haɗu ba sai a ɗauki ɗaya sai ya ce kul in kana aba uku wa uku, wa ikhwanukum sai ya ce wa azwajukum na biyar din shine wa ashiratukum da danginku saboda su a ka'idar su in dai kai kana da alaka da mutum alaka ta dangi to wani fashi fa ko rashin gaskiya kai fa daidai ne ya yadda a yi bala'i tun da dai kai ɗan dangi ne a baka kariya to musulunci da ya zo sai ya kalli cewa asali abin da ake sa rai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya shi ne mutumin da ya kamata ya fara rufa maka asiri idan abu ya faru kafin wani na waje su abin da ya sa shari'a ta ba da dama idan aka mutu ɗan uwanka na jini ya fara zuwa kan gawaka kafin duk wani mutum da yake da alaƙa da kai tsammanin ake shi ɗan uwanka ko wani abu ki gani na aibu tattare da kai zai rufa maka asirin da ba zai fito ya bayyana wa duniya ba me ya faru amma idan aboki ne wani kana iya abokantaka da shi tsawon lokaci amma baka sani ba kwasan ma kafa yake ba haka bane ran da ka mutu in aka yi rashin sa'a shi ya fara tsayawa kan gawarka to duk abin da kuma ya zo ya gani na aibu wallahi ne farkon wanda zai fara fito ya bayyana wa duniya shaga ga abin da ya gani saboda haka kusancin da sayyidina ali yake da shi da kusancin da abbas yake da shi baban annabi muhammad da kusancin da abdullahi yake da shi a da kuma kusancin da fadl yake da shi ba daidai bane da kusancin da abubakar da umar suke da shi ba daidai bane shi yasa da annabi ya rasu wa'annan baban annabi Abba da na Ali da wasu wa'annan kusancin su yafi kusa da annabi sama da kusancin da Abubakar da Umar da aka su ne a haƙƙu su fara tsayawa kan gawar annabi sallallahu alaihi wasallama sama da Abubakar dawa da ainihin wato Umar to a daidai lokacin da ba su bane a haƙƙu sai suka da an ce to ga wata fitna na ta tashi annabi ya bar duniya wasu sun koma gefe wasu na wa'annan akwai shugaba a cikin wa'annan ma suna cewa akwai shugaba a cikinmu. da haka da labari ya zo shine ba tare da ɓata lokaci ba sai na abakar da umar suka yi sauri suka je suka same su a wancan abin da ya faru na ba ne sa'ida to a wannan lokacin ne hatta ƙala umaru har sai da sai da na umar yake cewa kuntu qad zawwartu maqalatan na shirya wani zance A'a a ajabatni wacce nake ganin ta birge ni uridu an uqaddimaha bayna yaday dai bakari a lokacin da aka je saqifatu bani sa'ida ina ganin na riga na yi shirin zancen da ina ganin ni ya kamata in fara yin magana kafin sai da na abubakar yace wa kuntu udari minhu ba'da al-hiddati yace ina yin dabara amma ina so in yi taka dan abin da na san zai janyo in yi magana sai na abakar ya fushi ina ƙoƙarin kauce masa ya ce falamma ratu an a takallama a lokacin da kuma na yi nufin in yi magana ɗin ala abubakar sai sai na abakar ya ce ala risili ka tsaya ya ce fakare tu an ugdibahu sai na kyamaci ba zan yi magana ba nan tun da ya ce man tsaya kada in fusatar da sai na abakar ya ce fatakallama abubakar ta lokacin sai sai na abakar ya fara magana wa huwa ahalama minni wa auqar yace sai na abakar ya fi ni hakuri wanda yake akwai dauriya a ciki sannan ya fi ni kuma natsuwa kun ga ahalam da kuma auqar ismu tabdil ne Umar yana da hakuri sannan yana da natsuwar amma ya yadda cewa sai da na abubakar ya fi shi in an ce halim wanda yake haƙurin da yake akwai dauriya a ciki shine halim kuma sai na abakar yana da haƙuri da gaske akan irin waɗannan abubuwa ɗin ya ce wallahi ma raka min kalimatin a ajabat ni bai bar wata kalma wacce ta birge ni ba fi ta zuwiri lokacin da na shirya magana ina so in faɗa illa ƙala fi ba da hiyasi fati ya faɗe ta a lokacin da zai zancinsa akan ci albadahiyya da ma'anan alma'arifatu yajidu al-insanu fi nafsihi min ghairi i'mal al-fikr duk maganar da za ka samu na ilimi wajen zartar da magana ba tare da kuma sai kayi tunani ba kasancin ke fita to ana ce masa albadahiyya a ce kawai yanzu a abke ka bagatatan wata matsala ta taso kuma a ce ana so kai bayani akan abin ka tashi kuma kana bayani kan abin kai ka ce sai da ka shirya ma abin sannan ka taho to wannan shine badahiya Allah ya yi maka taufiki ka dinga rattalo matsaloli na ilimi akan matsalar ba tare da kuma ka shirya ma matsalar ba to wannan shine badariya sai yace mislaha au afdala irin abin da nake so in faɗa ko abin da ifi wannan sai yake cewa hatta sakata har sai da yayi shiru fa qala sai yace ma zakartum fikum min khairin yace duk abin da na ambata akan ku na alheri ya ku mutanen Madina in ji ainihin wato saidina a abubakar fa'antum lahu ahalu ko kun cancanta da wannan sai ya ce walen yi ƙorafa haza al'amur amma ba a san wannan al'amari ba illa da hayyin min ƙureshi sai ga wannan ƙabilar cikin ƙuresha ma'ana al'amarin shugabanci bayan annabi ta abu ne da yake da alaƙa da abin da ya shafi ƙureshawa sai ya ce hum ausatul arab su ne larabawan da suka fi kowa ba wanda ke musu don annaba daga cikinsu ya mutu nasaban wajen nasaban wadaran da gida ya ce wa ƙadar lokum lakum ahada hadainin rajulai sai na abakar ya ce na yadda ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ya ƙasi da umar wa aba ubaida yana nufin ko dai umar ko abu ubaida fa bayi u ayyuhuma shi'tum kuma ɗaya wanda ku ga dama mubaya'a shi yasa malamai suka ce duk nasoshin da suke nuna cewa sayyidina abubakar khalifa ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama nasoshi ne wanda suka zo ba direct ba wato indirect mun faɗa mun ce ɗaya daga ciki sa shi ya dinga wa mutane sallah a kwanakin da annabi ya kusa barin duniya na biyu matsala ta zo a ce in je in dawo in na je na da rasulullah in ban same ka ba ya za a yi annabi ya ce to ki samu abubakar yayin da bana nan wannan ishara ne da haka sai ahalus sunna mafi yawanci suka tsaya a kan haka kuma abin da bai zai baka mamaki cikin wanda suka tafi akan cewa matsalan nan wato nassi ne kafi ishara annabi ya dinga yi sai da na ali shine su kuma dan lokacin da aka burma masa wuka zai bar duniya da aka ce ala ba za ka yi wasiya ba wanda zai shugabance ka a bayanka sai ya ce ma usa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa usi ai annaba da zai bar duniya bai yi wasiya ba ballantana ni in yi kenan da an yi wasiya shi zai zama imami shi da ake rikicin a kansa ya kamata ya fi kowa sanin an yi wasiya amma lahadarsa ta ƙarshe da ya ce annabi bai yi ba ballantana ni in yi sai ya ce amma idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya tara ta akan mafi alherinta kamar yadda ya tara ta akan mafi alherinta shine abubakar kuma haka aka yi to da ka kun ga a wajen sai suka zo sai suke tattauna cewa wannan ya zama shugaba wannan ya zama shugaba fa aka da biyadi sai ya kama hannuna wa yadi abi ubaida sai ya kama hannun abu ubaida wa huwa jalisun bainana shi kuma yana zaune tsakaninmu falam akara mimma qala ghayra hada yace ban kyamaci wani abu cikin abin da ya faɗa ba in ba wannan ba yace kana wallahi an uqaddama fatudraba unqi yace a wannan lokacin na kasance a gabatar da ni a tsinke min wuya la yuqarribuni zalika ismi ismin ahabba ilayya min an ta'ammara ala qaumin fihi fihim abubakar yace fi min sauki a ɗauko ni a tasa na gaba a ce a datse min wuya ya fi sauƙi a gurina wajen laifi A kan a ce a ɗauko ni jama'ar da sai na abakar take ciki a in jagorance ta haka sai na umar ya yake faɗa abubakar yana cikin wannan jama'ar a akwai fasan da fasan fa aka yi ba a cikin kwanakin da annabin kafin ya bar duniya da ya leƙo ya gaba abubakar ba ne sallah sai da ta aka sake sallah don ya nuna cewa bayan ba shi zafi wanda ya kamata ishara yake musu wanda cewa in bayan ba shiga wanda ya kamata a ce ya tsaya ainihin wato matsayinsa to wannan shi ne abin da ya faru wa hatta ƙali umar har sai da umar ce wallahi wa inna wallahi ma na fi man hadara na? ba mu samu ba cikin wanda ya halarci inda muke min amrin aqwa na wani al'amari mafi ƙarfi min mu baya ata abi bakari irin yi wa na abubakar baya Ka shi na in fara faraqan ƙauma. muna jin tsoro mutanen da muka je muka samu a lokacin yadda hayaniya ta taso idan muka rabu da mutane walam takun bai'atun ba a samu wani wanda aka yi masa bai'a ba a matsayin shugaba a lokacin da annabi ya bar duniya an yi bayi orajilan minhum wato walam takun bai'atun an yi bayi orajilan minhum ba'adana su yi mubaya'a ga wani mutum bayan mu fa in ma baya anahum ala ma la narda ko dai mu yi musu mubaya'a akan abun da mu muka yarda da shi wa in ma nukhalifuhum ko kuma mu saba musu to fa yakunu fasadan sai kuma banna kuma ta zo ta faru faman baya a rajulan min ghairi mashuratun min almuslimina duk mutumin da ya mubaya'a ba tare da shura ba da wani mutum daga cikin musulmi fala yutaba'u huwa shi ba abinsa wala alal ladhi a huta tagirra an yuqtala sannan haka nan wanda aka ainihin wato yi masa mubaya'an tsoron kada ainihin wato a kashe shi shi ka ga a ka'ida ta musulunci in aka riga aka yi wa mutum mubaya'a ya riga ya zama khalifa ko ta hanyar kuskure ne saboda abin da zai biyo baya kar a tashi a zubar da jinin mutane akan shugabanci to sai dai a ainihin wato ya haƙuri a ci gaba da rarrafa al'amara haka har sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kawo warwarewa ainihin wato al'amura ɗin to shi yasa in an samu lokaci maganan ƙulil amri da wasu ke magana al'imam ibn jariri tsabari da ya kawo maganganun malamai ya ce wa aulal akwali bisawa bi indi ƙaulu man kala ƙulil amri sai ce ana nufin shugabanni ne masu mulki amma na bibiyi maganan shekul islam bin taimiyya cikin majamu'ul fatawa sama da guri hamsin yana iski da cewa ulil amri farko ana maganan malamai ne da haka ya ce biyayyar shugabanni tabi'a ce ga biyayyarwa malamai haka ɗalibinsa ibn tsayin cikin ilamul muwaqqi'ina haka nan a cikin minhajus sunna duka na gama ganganin da shekul islam bin tim yayi kuma abin mamaki wannan ita ce fahimtar da jamhur na malamai suke kanta tun kafin al'imam, imam ibn jarir tsabari akan wannan matsalar amma yanzu sai suka ɗauki ɓangare ɗaya na ulul amri suka ba shugabanci muhimmanci sama da harkar wa malamai yau haka sana iya hawa mambari su zagi kowane malami bai cikin ulil amri idan kuma shugaba ne duk bannan da ya a doron ƙasa sai su a ƙyali ya ci bilis kada wanda ya magana ta shi ne malam ya ce fa hadhihi qistatul bai'a wannan ita ce qistal bai'a na'am hiya faltatun haka ne ta afku bagatatan ne walakin laha qistatun sai dai ai ba haka kawai abin ya faru ba ko tana da tarihin faruwar haka Shi shine yace ha zakar zakarna ha mun ambace ta mufassalan mun yi bayani daki daki fi kalamina a zancen mu ala saqifati bani sa'ida ta cikin abin da ya kawo a baya wanda darasin ya kubuce masa yana iya dawowa ya duba cikin ababen da suka faru akan a bani sa'ida a zai ga ababen da suka ainihin wato faru to shine sai yace fala kuna haza ta'anan ala umar wannan ba shi suka ne ga sayyidina umar bal hiya takshifu an husn khulqihi tana yayewa tana nuna kyakkyawan ɗabi'un sayyidina umar wa tawadu'uhi da kuma tawadu'in da yake da shi wa tamassukihi bi shari'atillahi da kuma kokarin rikonsa ga shari'ar Allah wa sunnatu rasulihi da kuma sunnar annabi wa hirsihi ala maslahatil umma da kuma kwaɗayin da yake da shi a kan maslahar al'umma wajen ikalimatihim da kuma ya za a yi ta taru sannan wa amrihim alal haqqi rushidi rushdi da kuma al'amarinsu ya taru a kan shiriya da abin da yake ne na daidai wannan shi ne abin da ya faru a wancan lokaci to sai shi kwanan nan akwai bidiyo da na gani na wannan ɗaya daga cikin matsiyatan nan ƴan iska wanda suka ƙware wajen zagin sahabbai hasanul lahil yari ina da bidiyon kwanan nan yana maganan ta ayatul lahil kwamna ɗan luwaɗi ne yana akwai bidiyo da na tattara na malaman su wa'incan na ga bidiyon yasar habib yana faɗa cewa yanzu kwanan nan akwai hauzatu na ilimi hauza hauza ya ce kusan duk a ɗaya sama da wajen mutum miliyan biyu aka samu sun fita daga shi'a miliyan biyu na najeriya can ana fita sunan suna kokarin sai sun kunna kansu saboda mala'i, saboda Musima. saboda in dai za ka yi karatu to wallahi tallahi dole shi kabar aqidan in kuma ka ga mutum yayi karatu bai batta ba to sai dai kuma hawa son zuciya ne wannan kuma hawa ba yadda za ka yi da mutum dole ka rabu da shi ka kyale shi a fara aita manitta kada ilahan hawahu son zuciya so kwanan nan na faɗa yanzu cikin karatuttukan da yi. <laughs> zan da aya ƙwaya ɗaya zan fara ba da misali da ita Tun da sun ce za a karɓi fassarar ƙur'ani ne daga ahadul baiti to ba sharhi ba abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratul aƙa. wa wasailal insana biwalidayhi ihsana ko husna wa hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atuhu min to ina so wannan ayar ita kade zanga yace duk malaman shi'a na kasan nan ba da bayani ba sharhi ina so fassaran ahlul baiti ya ahlul baiti suka fassara wannan ayar in an zo karatun za ku sha mamaki za ku ji ita ruwaya da ta zo cikin su daga ahlul baiti ita kuma wannan fassaran ya aka yi ta wannan sai ku tara wasu daga cikin guraren karatattuka za ku ji bayanin ahalul baiti akan wannan ainihin wato aya din da haka wannan shine abin da ya faru ta yanzu idan sun ce shugabanci Allah ne ke nada eh da suka gaba yadda za su sai aka kirkiri wilayatul faqi sai aka kirkiri na'ibobi na al-imam al-mahdi yanzu wannan shugaban na Iran waye ya nada shi Allah ne ya naɗa shi daga sama ko zaɓe suke shi kenan eh kaga zaɓe suke tsarin yadda su sahabbai suka yi nasu na ahalul halli wal ba ma zaɓe irin na gama gari ba masu hankalin cikinsu da ilimin cikinsu su suke ta'ayini wane ya zama shugaba sai suka aibata suka zaje su to su ma gashi nan suna yi su kuma na gama gari da yan luwaɗi da karuwai da kowa wannan suka fi yawa su za su yi wa su za zaben kuma a ƙasar da aka ce jamhuriyar musulunci ce ta ta iran kwanan nan yana ganin wani ko ya kuma ya haya ne yana faɗan cewa ga iraki nan an shiga an fita ga labanan nan an kasa shiga ga ina ne an wai wai saboda addu'ar da annabi akan sai na ali ya ce wansur man nasarahu wai iran ta gagara ne saboda sun taimaki iyalan gidan annabi na ta an kana so ka gane ba ku gagara ba duk da muka yi gaba da gaba da kai ta fuskar tattaunawa za ka gane wani sun man nasara hu tana aiki ko ba ta aiki ko kuwa za ka gane tana aiki ko ba ta aiki karyar banza ce ba gaskiya ba ne sau da wannan shi ne abin da ya faru to sai mu tafi shubuha ta gaba a shubuha ta tasiya shubuha ta tara da'awa bi anna umar qala inna rasulullahi yahjuru sun faɗi cewa wai sai na umar ya kalli annabi ya ce annabi yana maganganun banza an fahimta ai qalu su faɗa suka ce hadisi ibn abbas hadisi abdullahi dan abbas lamma hudira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka halatto wa manzon Allah ai hadaratu wafatu yayin da alamar mutuwa ya halatto wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fil baiti rijalun kaga a cikin gidan akwai mazaje fihim a cikin mutanen gidan da suka zo lokacin da annabi bai da lafiya yake jinya akwai Umar fa qala rasulullahi sai manzon Allah ya ce halumma ku kawo aktubu lakum kitaban in rubuta muku wani littafin da la tadillu ba'dahu ba za ku kace a bayan sa ba faƙala umar sai umar ya ce inna rasulallahi kad galaba alaihi alwaj'u kun ga maganan umar ko sai ce ai annabi rashin lafiya ya masa tsanani ai wasu daga cikin ruwayoyin yan shi'a abin da aka ruwaito manzon Allah saboda tsananin rashin lafiya har su ma yana yi kuma wannan abu ne sananne cewa annabawa na rashin lafiya dan tabbatar su mutane shi yasa Allah ya kaito mana kissar annabi ayuba a cikin suratul anbiya da suratul sad to da umar yace qad galaba alaihi alwaja'u rashin lafiya ya wa annaba tsanani wa inda kumul qur'anu ku duba ku gani sai ce wa inda kum wannan wa inda kum din damiri ne nawa na wa'inda yake magana da su ba da wama ba da annaba ba inna rasulullahi shi ta bangaren annabi jama'a ya kamata a tausiya akan halin da annabi yake ciki rashin lafiya ba ya tsanani wa inda kumul qur'an a wajen ku ku da kuke cewa dole sai an kawo littafin an yi rubutu a wajen ku akwai alqur'anin da hasbuna kitabun layi. ai littafin Allah ya ishe mu to sai suka ce ai Umar annabi yake faɗa wannan magana akwai dan shi'an da naga yayin rubutu ya ce farkon dan kalaka to ma Umar ne maganar da ya faɗa ya ce wa inda na kitabu wa inda kuma alƙur'an hasbuna kitabun lahi to waktalafa ahlul baiti sai mutanen gidan sai suka yi sabani waktasamu suka yi jayayya suka yi jayayya tsakanin su kenan ko daga cikinsu manyan man yaqulu akwai wanda yake ta qarribu lakum rasulullahi sallallahu qarribu yaktub lakum rasulullahi kitaban ku kusanto da abinda annabi ya ce ya rubuta muku wanda mun san cewa idan za a yi rubutun ba annaba ba ne zai sa a yi ne a yi ne saboda abin da Allah ya faɗa ya ce wa makunta ta domin ƙabla himin kitabin wala ta ƙuttuhu annaba ba ya yi rubutu amma idan sawa ya yi ce a rubuta tun da in an yi da umarninsa kamar shi ya sa aka ce ƙarribu ya kutubu lakum kitaban lan ta dillu ba adam tunda ya halatta in nace kai abu inda umarni na kai in ce ni nayi a daidai lokacin kenan ashe idan an fahimta in an kawo abun rubutun hawaye ba annabi bane wa mai rubutun shi mai zai fada zai an rubuta wa minhum daga cikin su man yaqulu akwai wanda ke cewa ma qala umaru abinda umar ya faɗa falamma aktharu lagawa lokacin da suka yawaita ainihin wato hayaniya a wannan wajen wanda yana daga cikin ma'anar lagau wal ikhtilafa da sabani inda rasulullahi a wajen annabi qala sai manzon Allah yace qumu anni qumu ku tashi to wannan shine hadisin to wannan hadisin ya zo da sigogi da yawa wanda nake so mu bi su a hankali a hankali wanda ina nan ina rubutu ko yana tattare maganganun malamai akan wannan hadisin dan yana daga cikin shubar 'yan shi'a manya-manya wajen zagin sai na umar ta shi ne sai malam ya ce mutafakun alaihi sai al kitabul ilm ba da nisa ba yana nan cikin kitabul ilm kitabul ah, ilm a ah, hadisi na 114 wa sahihi muslim kitabul wasiya hadisi na 1630 da ainihin wato bakwai to shine malam sai yace wa ta'anuhum fi sahabi rasulillah sukar da suka yi ga sahabban annabi min qibali hadal hadisi ta fuskan wannan hadisin ya tamassalu yana kasancewa ne fi annahum yadda'una kadiban suna da awar ƙarya cewa anna umar qala inna rasulullahi ya haju kun ga shi umar abin da ya ce kad galaba alaihi alwaja'u to da aka samu wasu ruwayoyi sai suka fassara kad galaba alaihi alwaja'u da aka samu anan to can da aka ce inna rasulullahi ya hajuru sai suka ce to umar ne ya kalli annabi ya annabi yana maganganun banza ku duba da kyau gani to ne malam yace na'am hunaka man ƙala a hajara a cikin akwai sanda ake magana wanda yace a hajara ku riƙe wannan kalma ya zo da ya hajaru ya zo da a hajara na hu laisa umar sai dai ba umar ba ne ya faɗi wannan to shi ma wanda ya faɗi wannan maganan ku jira ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi cikin fuskokin na saka bayar wace fuska ce mafi kyau sai malam yace wa hada kadibun ala umar wannan ƙarya ce akan umar lam yaqul umar inna rasulullahi yahjuhu umar bai kalli annabi yace annabi yana maganganun banza ba bal ar-riwayatu fi sahihayn riwayar da ta zo a cikin bukhari da muslim wa ghayriha da waninta anna umar qala inna rasulullahi qad galaba alaihi alwaz'u abinda umar ya fito saraha ya faɗa ya ce annabi farashin lafiya ya masa tsanani wa fi zalika alwaqt a cikin wannan lokacin kana mardul mauti kana mardul mauti ala annabi rashin lafiya na mutuwa ga annabi ya zama yana da tsanani wa baina hada hadithu aisha a tsakanin wannan akwai hadisin na aisha lamma ugumiya ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka sa annabi saboda zazzabi sai da annabi ya suma summa afaqa sannan sai ya farka faqala sai ya ce a sallan nasu mutane sun yi sallah kuwa qala sai ta ce hum fi ka ya rasulullah ai suna nan suna jiran ka rabu qarrabu hilma aka kawo annabi ruwa faktasala iwanka sun makama sannan ya miƙe yuridu an ya zama ila salati yana so ya tafi wajen sallah fa ta magmiyan alaihi annabi ya sake faduwa kamar wanda ya suma saboda rashin lafiya yayi tsanani wani abin kasan idan Allah zai faɗe shi sai ba da misali da Ƙur'ani. rashin lafiyar da Allah ya bayar da labari ya tsananta ga annabi ayuba a ƙur'ani da hadisi ne da yanzu wani matsayaci ya zo ya ce bai inganta ba ana ta rigima da shi ya ce ya za a jingina wa annaba rashin lafiya eh ko kuwa kuma saboda hakan zai yi shesa annabi ibrahim ya ce wa idan maritu ba wa ya shi idan na yi rashin lafiya allah subhanahu wa ta'ala shi yake warkar da ni don ya tabbata cewa annabawan suna iya mai suna iya rashin lafiya to shi ne sai yake cewa sun faƙa, sannan sai manzan Allah ifarka faƙala ce a sallan nasu mutane sun yi sallah ƙalihun finki za da kayar rasulla suna jiranka faƙala ce faƙar ribu ma in ku sake kawo min wani ruwa ba a tau bil ma'i faktasala aka sake kawo annabi ruwa ya sake wanka sun faƙa, kama yuridu an yadhaba lis-salati fa saqata annabi ya sake miƙa zai tafi sallah ya sake faduwa saboda rashin lafiya yayi tsanani ma sakata salisa lokacin da ya fadi na uku thumma afa kuma irin waɗannan ruwayan fa akwai alaita tafin a ba kawai in mutum ya gaba zai iya kwatar kansa ba sai ce shi ba duk abin da ke gurin sa bane inganta in eh, haka suke suna dabara da sai san kace sai in ce kai a gurin ka dan a usuliya ba inna kun kasu gida biyu akwai shi a usuliya akwai shi a kabariya kwanan nan ɗaya daga cikin yan uwa da ya zo nake faɗa mai nake kafin shekara ɗari shida da wani abu duk malamin shi'a da ta sani a duniya a kabari ne yana da ƙi da cewa duk abin da ke littattafansu ya inganta an gani so shi yasa a kowane littafi yanzu yana nan shafi ɗari hudu da wani abu ne sunansa kasarus sanab sunan shi kenan kasarus sanab ga ɗaliban da suke iya karanta larabci su nemi littafin a intanet akwai shi zai taimaka maka za ka gane cewa ƙa'idar ilimin hadisi na shi'a da yadda malamin ya ɗauko hadisin shi'a ya yi musu kata-kata domin ya faɗi cewa hadisan aƙida wanda shi kulemi ya dogara da su cikin usulul kafi ya ce gaba ɗaya jan hadisan aƙida usulul kafi kabaru ahad kuma kabaru ahad a gurinku ba a gina aƙida da su kuma kabaru ahad su ya zo ya cika a kansu ya gina usulul kafi kuma ya babba da misali kuma ya faɗi cewa shi'a suna wasa da littafin Allah yana da kyau barin duba in gani sunan littafin da sunan allaman da ya yi ainihin wato littafin ɗaliban da suke jin larabci suke iya karanta littafi lafiya lau a gaskiya wannan littafi zai taimaka musu ƙwarar gasken gaske wajen abin da ya shafi a rigingimu da su sunan littafin kasarus sanam sunansa kenan ga littafin nan wanda wani jingime man katafaren ayatul lahi ne ya rubuta wannan littafin a sunansa a kasarus sanam aw ma warada fil kutub al mazhabiyya min al umur al mukhalifa lil qur'an al karim wal sunan shi ma kenan karya gunki ko abin da ya zo a cikin littattafan 'yan shi'a na mazhabar shi a wanda ya saba wa ƙwar'ani da hankali sunan littafin kenan to shine wanda ya rubuta wannan littafin wani ayatul lahi ne a wani duba sunansa in gani a ayatul lahi al-uzma a sayyid fad ibn rida albarka'i shi ya rubuta wannan littafin albarka'i an gane <laughs> aka tawala maka da sunan mako so da ya zo a wannan littafin na nashi gaskiya ya babba da misalai babi babi ya dinga bi yana ɗaukuwa, yana ba da misalai a cikin usulul kafi dangane da abin da ya shafi wannan aƙida tasu da kuma yadda ya faɗi cewa lallai in shi'a sun yi wasa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ƙur'ani to idan ɗalibai suka koma suka duba wannan littafi zai taimaka musu ƙwarar gaske gaske dan ya faɗi manufar da ta sa halin kitabul kafi kafin lil musulmina, shin wannan littafi na kafi zai ishi din raguwar musulmi? daga nan ya fara labudda la mafarra min ajab babu makawa daga gudu da abin da yake na ban mamaki ne sannan ya zo ya ci gaba da yin bayani dangane da shi wannan littafin alhadafu manufar da ta sa shi rubuta wannan littafin hadafuna min ta'alifi hadal kitab sai ya kawo mayani abinda zai zai yace laqad dakharat ila al-islam qurafat yace qurafat ya shigo addinin musulunci bismil imam da sunan imam da abinda suka yi na bata addini ba da sunan imam Ali suka yi shi ba sai yace wa nahnu na anna al-qurafat fi ad-din la yaqbaluha al-uqala wal ulama kuma addini da mai hankali da wanda yake da ilimi bai kamata ya karbe su ba sai yace bal hiya sababun nufratihim ya ce shi ne sababin da yake sawa ma mutane na kyamar shi'a sai ya ce waƙad dakalin hadihil kurafatu alal galibi an tsariƙi wata ilhadisi ya ce wannan kurafaɗin ya shigo ne mafi yawanci ta hanyar ƙirƙiran hadisan ƙarya wa an tsariƙi sikati bil mutaƙaddimina wa lidhalika yajibu tatahiru samahatu islami min amsal hadhihi shawahi sai ya fara kawowa to har ya zo inda yake cewa qad usqat mu'zama tawaifu shi'a allati tablughu qariban min mi'ati firqin mazhabuha ala hadhihi al-akbar yace an yi kungiyoyi na shi a wajen kungiya 200 kuma kowace tana gina aqidinta ne kan waɗannan hadisan da ba su da tabbas sai ya kawo wannan sai magana sannan har ya zo inda yake faɗa yake cewa inna man ya atani qudinal islam wa yarjul falaha fid dunya wal akhirah ya ci gaba da magana ta ko inda a ciki zaka ga yana cewa lallai yan shi'a sun yi wasa da littafin Allah da ayoyin Qur'ani akan abin da ya shafi wannan ainihin wato aqida din to shi yasa na tambaya nace idan ka bincika a malaman na wannan zamanin wanda ya kai matsayin marji'i ka tambayi duk dan shi'an da ka sani ka ce a cikin malaman ku maraji'ai a yanzu a duniya ya faɗa maka malami ɗaya da ya haddace Qur'ani ya faɗe shi ka yi faɗa maka wannan malamin ya faɗa maka wannan malamin ɗaya da ya haddace ƙwar'ani babu so na haka kaga shi ne wannan maganar da yake to shi ne sai ya ce falamma askata salikata sun ma'afaka ƙala sai ya ce a sallan nasu mutane sun yi sallah ƙala hun zarika suna cikin jiran ka ƙala sai manzan Allah ya ce muru a babakarin falisalli billahi ko umarci abubakar ya fito wa mutane sallah wannan ya zo cikin sahihul bukhari kitabul adhan babu inna ma ja'ala al imam ko ju'ila al imam li yutamma bihi ana sanya liman ne da koyi da shi hadisi na 687 da sahihi muslim kitabul sala babu istikhilaf al imam idza urida lahu udhrun babin da ke magana ya halatta ka sa wani limanci idan uzuri ya bujiro maka hadisi na 400 da ainihin wato 17 wa an abdullahi bin mas'udin annahu lamma ra'a annabiyya yayin da ya ga annabi sallallahu alaihi wa yace masa yu aku akan shadida wannan anan wajen fi'ilin yu aku za ku ganshi mabniun lil majhul ko ko mabniun ala ma lam to yana daga cikin af'al din da ake gina su akan mabniun lil majhul amma ma'lum ana ganewa za ka gan shi sigar sama ni lil'e a haɓa malam ko dai kajen gyaɗa ne ko dai kajen gyaɗa ne ai mun wuce nan ai eh eh wannan karatun yake ai wannan mun riga mun rubuto shi a baya eh a'a ko dai wajen bugun littafin an yi wahami ko dai kai kayi wahami eh? eh ba nan gani a shiga hadisin eh to shi kenan ai ba kuma wannan kawai ƙari ne na'am eh akwai wanda yace ya hajuri ya sa ko a hajara a hajara ko to ku rike wannan hamsa ɗin da yadda fi'ilin ya zo mu zo mu bayani a shi ana ganewa saboda idan kuka ɗauki kalman ya hajuru ɗin da yazo da siga ta mudari yana iya ɗaukan haka amma wannan suke faɗar wannan maganan su za ku ga wannan suke so su bata shi ne wa umar suke so su bata. da haka sai suka ɗauko kalban ya hajuru sai suka fassara ta sai suka ce umar ne ya yi mai ya baɗa idan ka koma cikin bukarin hadisi na dubu uku da ɗari da sittin da takwas za ka ga ibn abbas ɗin da yake faɗa cewa yau mulkami wa ma yau mulkami ranar alhamis me sanar da kai ranar da ake cewa ranar alhamis sun baka hatta balla damuhu alhasa sannan ya kuka har sai da tsakuwar da ke gaban shi hawaye ya jikata qultu sai nace ya aba abbas ma yawmul khamis to me ranan alhamis qala sai ce ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajhu annaba ne rashin lafiya iman tsanani fa qala sai yace ne ituni bi katafin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu abadan ku zo da allan kafada na dabba in rubuta muku abinda ba za ku bace ba har abada fatanaza'u sai suka yi jayayya wala yanbaghi inda nabiyin tanazu'un bi halatta ba ai jayayya wajen wa wajen annabi to amma sahabbai suna yin jayayya ko ba sa yi suna yi ko idan sun yi menene mawkifin Allah da annabi a kanta in dai suna yin ta ne dan neman gaskiya kaga wannan babu iskali saboda ga matar da Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki wallahu yasma'u Kuma. so lokacin da take jayayya da annabi annabi ya faɗa ta faɗa a lokacin Allah subhanahu wata'ala ma ya san cewa me take nema mafita take nema a wannan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki sai bai ainihin wato zarge ta ba a wannan lokacin idan muka tafi suratul anfal za mu ga abin da Allah ya fara da shi cewa yas'alunaka anil amfani? sai yake qulil amfani lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata baini wa atiiu Allah wa rasulahu in kuntum mumini kaga ana magana da su waɗanda suka ji yakin badar ne ko tunda bayan an gama ne ai rikicin ya za a raba ganima ya taso sannan Allah ya biyo da cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيتي أولئك هم المؤمنون حقا كاسم باني بني باكي بني سيتي لهم مغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سيتي كما أخرجك ربك من بيتك بالحج كما يد أبنجد يفتدك دك جدنك دك السياح وإن فريقا من المؤمنين لكارهون tunda mun san waƙi a badar da ta faru sun fita ne ba da niyyar su yaƙi ba akwai tawagar da su suna so su ci karo da tawagar da suka zo da ayari kawai su karɓo kayan da kuɗinsu su dawo ba tare da samun kowace irin matsala ba to shine sai Allah ya ce na fil haqqi ba da ma ta bayyana ka annama yusaquna na ilal mauti kaga suna jayayya da kai akan abin da ya shafi gaskiya bayan ya bayyana kaman kana kora su zuwa ga mutuwa suna gani sai Allah ya ce wa idh ya'idukum Allah idh ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir al-kafirin sai ce lu yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun sai ce istastagisuna rabbakum kaga wannan na fil haqqi bai taba imanin su ba saboda bai taba imanin su ba sai Allah ya dara gida biyu sai ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum yarawnahum mislihim ra'ayil ayn to a lokacin ne sai ya ce eh, tastagisuna rabbakum sanda kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum rabb fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifi inda a ce jayayya a lokacin da Allah ya ce wa annabi na kafin haqqi da wannan imanin su ya lalace sun zama mutanen banza ya kuma za su zo suna neman agajin Allah kuma Allah ya saurare su kun ga bai yiwa har Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa latatma'inna bihi qulubukum wa man nasr illa min indillahi inna Allaha azizun hakim sai yace idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu a wannan munasabar ana yaƙi kaga a ce jangadi ya sauka saboda ka san a ce ana ruwan wuta kana janyaɗi kaga bai waye a ce kana filin daga saboda ka samu amincin Allah haka dan iya rintsa dan wanda ta wanda ta mai balan shi yake rintsa wanda ba ta balan in za a yi wata wallahi bacci bai yi wa an gani wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'an litahhirakum bihi ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط kuma قلوبكم ويثبت به المين idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum da su ake fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'uma fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kullamin kullu banan to kaga da kafare ne da wannan jayayyar da suke da annaba a lokacin ba yadda za a yi Allah ya dara su gida biyu a ce kuma kafiri yana yaƙa kafiri don su irin waɗannan nassoshin suke ɗaukowa sai su labta a kan sahabban annabi to a lokacin da aka yi wannan za'u wala yin bagi inda na na za'u faqala lahu faƙalu sai suka ce malahu me ya samu annabi a hajara shin annabi yana maganganu ne na banza to a lokacin istafhamuhu ku nemi bayani mai annabi yake ne to wannan maganan ne sai suka auwala ta sai suka ce Umar ne ya faɗa to mu ɗauko wannan ku duba ku gani akwai hamzatul istifham ko eh? shi asali idan an ce wani yana neman abu abin da bai sani ba shi yake neman a yi masa bayani don yi ne amma istifahami kan fita daga ka'idarsa ta asali ya shiga wasu babubuka ko shi ya sa muke da alistifham lil inka ba wai man san abu ba na sani amma in tambaye ka tambaya ta inkari yanzu da Allah ke cewa a an-nasa bilbirri Watan wa tansawna shin Allah bai sani bane yake tambaya akan malamai? ya sani wannan wata irin tambaya ce istifhami ne nawa na inka Ya yasa na sha faɗa a munasabobi da dama nace fassarar da wasu ke cewa a ta'muruna nasa bil shin yanzu za ku umarci mutane da cewa su ba Allah ko kuma ku kibi nace ba daidai bane domin istifhami ne inkari a ta'muruna nasa shine bai dace ba ku ku wa mutane su abu ko kuma ku kibi domin fahami ne in kari ina ba ta an fahimta da sai malamai suka ce wannan ga wanda ya faɗi wannan maganan hamza ɗin da ya kawo istifhami ne in kari ma'anar in kari ne lokacin da ya ce a kawo aka ɗauki hayaniya wasu na cewa a kawo wasu na cewa kar a kawo shi ne sai ya ce malahu a hajara me yasa faru kuna ɗauka cewa annaba maganganun banza ne da zai ce a kawo abin rubutu a tsaya ana yin hayaniya dan Allah da wannan fuskar da wancan da a ce wani sahabi ya ce annabi ya yi maganganun banza da a ce wani yana inkari ne cewa bai dace ba a ce annabi ya ce a kawo har ana ganin kamar maganar ya yi maganar banza ne da za a tsaya ana rikici akan maganarsa wanne ya fi dacewa da matsayin sahabbai hamzatu listifam ne lil inkar ta ai bai ma dace a tsaya ana hayaniya kan umarnin annaba da ya ce a kawo kuna ɗauka cewa magana banza ake yi ya ce a kawo shi sa za a ɗauka aya ana hayaniya wannan shi ne fa abin da ma'anar maganar ike bayarwa amma da yake maƙiya Allah ne sai suka zo suka dingira suka ce ai Umar ya ce annabi yana maganganun banza shi yasa ya ce istafhamuhu Hamuhu qala sai ce zaruni fallabi ana fihi khairun mimma tad'unani ilayhi to a cikin hadisin wanda ku rike za mu tafi za ku gani a nan wajen da yake wa an abdan ibn mas'ud lamma ra'a an yu'aku wa akan shadidan na faɗa na ce nan yu'aku mabni ne lil majhul ko amma wannan yana daga cikin afadin da ba a gina su akan majhul ko da ka gan shi haka ma'alumi shi yasa nace na daga cikin kurakurai da dewa suke yi yanzu tara ila allazi Haji ibrahim fi rabbihi an atahu allahul mulk idh qala ibrahim rabbiyal ladhi qala ana uhu yu'min qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi fa fa buhita alladhi kafar ya mafi yawanci muke yin fasara a'a fa buhita alladhi kafar mafi yawanci muna yin fasara ne sai aka kunyata wanda yake kafiri ne ba haka bane to wannan fi'ilin buhita a nan wajen za ka ga mabniyun ne a siga ta majhul kaman qutila eh, al-insanu ku kaman ya ayyuhan nasu duriba masalun kaman ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumul qitalu ku an wajauta to nan fa buhita ba mabniyin bane lil majhul an gina shi akan mabni lil majhul ne amma ma'lum ne wannan yana ciki da aka fa buhita alladhi kafar ba aka kunyata wanda yake kafiri bane sai shi kafirin ya kunyata da kansa ina fata an fahimta to yi aku ɗin nan yana ciki sai yake cewa ashfaqa alaihi sai wato yi aku wakan sharidan ashfaqa alaihi sai ya tausaya gare shi faƙala ya rasulullah innaka tu aku wa akan Na naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani faƙala annabi sai annabi ya ce inni u aku ni ina yin zazzabi kama rajulaini ka rajulaini minkum kama yadda mutum biyu ke yi a cikin ku qala ibn mas'ud a zalika li'anna laka al'ajara marratayn to tunda ninka maka Allah ke ninki biyu irin rashin lafiyar ka ba irin ɗaya da na mutane ba kana da ninkin lada biyu annabiyu kana yu akwa kan shadidan annabi yana rashin lafiya mai tsanani falamma sami a umar lokacin da umar ya ji ya kula yana cewa halumma aktubu lakum kitaban ashfaqa ala annabi sai ya wa annabi faƙali sai ta inna rasulallahi galaba alaihi waja rashin lafiya ya ma annabi tsanani sai ta hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mu qultu sai na ce wa hada muwafiqun wannan ya dace li qawlihi ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum an fahimta ai kamar yadda wani lokaci duk malami da ɗalibai ana iya samun wannan wani sabonsa da karantarwa da alheri ɗaliban za su fahimci bai da lafiya shi kuma ya zo ya ce sai ya yi karatu su kuma ce malam ba za a yi karatu ba aya lokacin da suke cewa ba za a yi karatu ma ba rashin mutunci ba ne da bijire umarnin ma jin tausayin yanayin yadda malam yake ciki kar ya shiga matsala shi yasa suke cewa ba za a yi karatu ba duk wannan yana faruwa to shine malam sai ya ce war rasulu sallallahu alaihi wasallama qala annabi ma ya faɗa ya ce ma taraktu sha'an yuqarribukum min aljannati ban bar wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ba ba'idukum anin nari ya kusanto da ku ya nisanta ku daga wuta illa qad bayyantuhu lakum sai da na muku bayani fama baqiya shay'un min ad babu wani abu na addini da ya rage lan yubayyinahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama wanda annabi bai yi bayani ba fama hadal kitabul ladhi kana ar-rasul yuridu an yaktubahu to wani littafi ne annabi yake nufin ya rubuta to shine anan wajen kun zai kawo wani asari an ali bin abi talib kala yake cewa kunna inda rasulullahi amara ni. sai annabi ya umarce ni an aci ya bi tab'in in zo masa da wani bangare na abin rubutu yaktubu fihi ma tuhumin tadillu ummatuhu da ba'di abinda al'ummar sa ba za ta ɓace ba bayan bashi ya ce fakashitu sai da tsoron an ta zahaba nafsuhu kada ransa ta tafi ya ne kashitu an ya mutu qabla an atiya hul kada annabi ya mutu kafin in kawo ya sa a rubuta abin da za a rubuta fa qultu sai ce ya rasulullah inni ahfazu wa a'i ina haddacewa ina kiyayewa faɗi me kake so ka faɗa fa qala sai manzon Allah yake cewa usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aimanukum ina muku wasiya da sallah da zakka da abin da dama ku ta mallaka to a cikin wannan hadisin da na kawo yanzu annabi sai ya umarni da abu guda uku an fahimta ai sai ya ce akhrijul mushrikin min jaziratil arab ku fitar da mushrikai daga yankin bi larabawa sai kenan sannan wa ajizul wafda ku da ainihin wato baki bi nahawi ma kuntu ujizuhum da irin kwatankwacin abin da nake zartarwa ta khairun in ma an sakata anha in ma an kala hafa nasifa mai ruwa ce ta uku ko dai annabi ya shiru ko kuma ya faɗa ni na manta ta uku amma annabi ya faɗa abin da yake so ya faɗa to shine malam yake cewa fa in qalu as-sahaba in sun ce sahabbai asau amara rasul sun saba umarnin annabi falima falam ya'tuhu bil kitab ko a asau amuran nabi falam ya atuhu bil kitab su zo da littafi yayi rubutu ma Bana naqulu sai mutum aliyun awwal man asa fa innahu huwa al ma'mur mubasharatan shine wanda aka samu a cikin wasu hadisan kai tsaye annabi ya masa umarni an ya atiyahu bil kitab fa limadha yi ya atihi me yasa bai zo da shi ba fa in limna ashaban nabi in man zargi duk sahabban annabi ala Hadal, Amru, fa aliyun aula man yulamu shine wanda ya fi tantanta a yimi a zarga amma sai malam yace saboda adalci wal haqqu gaskiya annahu la lauma ala jami'i al'umuri ahli sunna ba su da zargi akan kowa an fahimta ai saboda in kuka duba hadisin an ce wa fil baiti rijalu a cikin gidan akwai wa mazaje ko sai da ali yana cikin gidan ko bai ciki abbas baban annabi yana ciki ko bai ciki fadalu yana ciki abdullahi dan abbas yana ciki da ragowar wasu daga cikin ahlul baiti lokacin da ake ganin wasu sun saba sahabbai ne munafikai ne to me yasa waɗanda ba munafikan ba ba su zartar da umarnin annabi ba me yasa to shine malam yace awwalan inna ali fi hadha alhadith nafsi ali sayyidina ali ya faɗa a wannan hadisin da kanshi ya ce fakashitu anta dhahaba nafsuhu fa qultu sai ce ya rasulullah inni ahfadu wa a'i ina haddacewa ina kiyayewa fa qala sai annabi yace usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum idan ka hada wannan riwaya yayi wasiya da sallah da zakka da abin da damar su ta mallaka sannan yayi wasiya a fitar da me da mushrikai daga jaziratul arab dan ko da annabi ya bar duniya akwai bangarori na banu qainuqa da banu nadir eh, da bani quraiza suna rayuwa a ina a madina sai na abakar ya ƙara shugabancinsa sai zamanin umar ne sannan ya amfani da wannan wasiya ta annabi ya fitar da duk wani wanda aka rijil mai yahuda min jaziratul arab aka rijil mushrikina sannan duk wani arne aka fitar da shi daga ina daga jaziratul arab bayan annabi ya bar duniya ne aka yi wannan to shine sai yake ta fannabi idan talaffaza bima arada an yaktuba na farko in ka bo su hadisan da ka samu da annabi yake so ya rubuta a nan ya ce za a rubuta ya faɗe shi a wasu guraren an rubuta sannan inda a ce a ranar da ya ce a kawo wannan aka samu wannan matsalar ne a ranar ya bar duniya ana sai a ce shi nan matsala ta faru ko to bayan da aka yi wannan kwana nawa annabi ya kafin ya bar duniya an samu wajen kwana bakwai kafin ya bar duniya kenan idan akwai wanda ake ganin shine matsala ya hana rubutun a lokacin idan ya bar gurin daga baya annabi yana isawa a yi rubutun ko bai isawa yana isawa shi ne malayi ce na biyu allazi arada an yaktubahun nabi abin nan da suke cewa annabi wai kwabul jabar na ji shi yana cewa duk bala'in musulunci yana da alaka da wannan rashin rubutu to in ma an ya kuna wajiban ko dai a lokacin ka ce abinda annaba zai sa a rubuta dole ne aumi ko mustahabbi ne bai fita daga danji ko dai wajibi ne ko mustahabbi ne fa in qalu innahu amrun idan wani ya ce maka ai a lokacin abinda annabi zai sa a rubuta umarni ne na wajibin huwa min umuri shari'atin wajibi yana daga cikin al'amura na shari'a da ya zama wajibin da tabliguha kuma dole ne annabi ya isar da su kuma a lokacin bai isar da su ma fa qawluhum hadha fi anna an lam yuballigh jami'a shari'a to wannan maganar tana nuna cewa akwai abin da annabi ba duniya bai isar ba in dai mun ɗauki wannan rubutun da wasu suka ce ya ayyabar duniya ba a yi ba kuma wajibi ne a yi shi kuma yana da alaƙa da a isar da wani abu na addini rashin yin sa ba a isar ba to yanzu annabi ya bar duniya ba a isar da wani abu nawa ba kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa hadha ta'anun fil nabi wa ta'anun fil lahi kuma wannan suka ne ga Allah suka ne ga annabin da Allah ya ce masa al-yawma akmaltu lakum addinin da aka ci an cika sai ka ce a to ai ga wani abu da ya kamata a ci an rubuta kuma wajibi ne kuma an bar duniya ba a rubuta wannan wa ba wannan abun ba wa in qalu in sun ci a'a eh abinda dama annabi ya ce a kawo za a yi rubutun innahu mustahabbun ba dole bane Bana naqulu sai mu ce hada qawluna jami'an sai dama wannan ita ce maganar mu kasantuwar anan take saboda ba wajibin bane da aka ce a kawo sai bai matsa sai an yi ba inda wajibi ne ba yadda za a yi annabi ya bar duniya bai yi abin da ke wajibi a kansa wanda Allah ya dora masa ina ba ta an fahimta kuma da yake ba wajibin bane a ya faɗa a wasu guraren cewa kaza kaza kaza kaza ga abin da yake nufi kuma in ka lura abin da ya faɗa ɗin dama akwai shi a shari'a ya tsara tahsilul hasil ne don ya nuna waɗannan abubuwan suna da wasu muhimmanci nawa na musamman to wannan shine sai yake cewa salisan na uku inna sahabata imtana'u sahabbai waɗanda suka ce kada a kawo sun hannu ne shafaqatan alal nabi saboda tausiyawa annabi la min babil ma'asiyati ba wai a babin sabawa ba sabawa annabi wa hashahu sarki ya tabbata ga sahabban annabi a irin wannan lokacin a ce wai su sabawa annabi ya ce a kawo abu to mugun mutum sai ya zai ɗauki irin waɗannan hadisin sai ya yi mai sai ya auwala su to za mu ji shubha ta goma za ku ji maganar da suke cewa Umar ya hana auren mutu'a to za ku ga yadda suke haɗa takuɗawa tsakanin mutu'a ta aikin hajji da mutu'a ta mai ta aure Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.